da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kowa na lahiya da wannan yammacin Laraba goma sha uku ga watan Janairu. Shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voa voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu yanzu haka kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni mai gabatar muku da shirin a yau Halima Jumrau. A zauren matasa za ku ji muhawara akan alaƙar da ke tsakanin talakawa da gwamnatocin ƙananan hukumomi da na jihohi. Me yasa talakawa suka hi sama gwamnatin tarayya ido ne da tuhumarta akan yadda take sarrafa kuɗaɗen jama'a? Me yasa talakawa ba sa matsa ma ƙananan hukumomi da jihohi waɗanda su ne kusa da su fiye da gwamnatin tarayya? me ya kamata jama'a ta yi don ta tursasa ma gwamnatocin ƙananan hukumomi da na jihohi fiye da gwamnatin tarayya? Idan mun ce muna duban shugabaninmu nan ne za mu bata ma a kanmu lokaci. Ya kamata gwamnati ta duba ta taimaka. Baka samu ma ka gan ba ma bare ka ku gaya masa menene matsalar ku har ya biya muku bukata. To me yasa talakawa ba sa tsara kansu su rika bibiyar ƙananan hukumomi da jihohi domin su san yadda ake sarrafa musu dukiyarsu? gaskiya akwai rashin wayewa da rashin fahimtar yadda wannan tsari yake tsari ne da ya kamata a ce masana shari'a masana harkar zaɓe sun shigo sun wayar da kan mutane akan yadda za a abubuwa. To baicin amsoshin tambayar mu ta Facebook za ku ji labarin ɗan iya wanda a yau ya da gargaji 'yan danhoron nan da ake kira 'yan 419 masu tura ma jama'a sakonnin ƙarya ta wayar talho game da asusunsu na ajiyar kuɗi a bankuna. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji duka wannan. Mun yi muku tambaya a Facebook cewa Ta yaya 'yan ƙasa za su sama ƙananan hukumomi da jihohi ido domin su tabbatar sun yi musu ayyukan more rayuwa kuma su tuhume su akan yadda suke sarrafa dukiyar jama'a kamar yadda ake ma gwamnatin tarayya ga amsoshinku. Yau da gobe ni a ganina ya kamata matasa su yi karatun tanatsu su bar biye ma 'yan siyasa suna tunzura su suna aikin asha don neman biyan bukatunsu, su tsaya su kafa ƙungiyoyi masu bibiyar yanayin jagorancin masu rike da matsayi a jihohinsu da kuma ƙananan hukumominsu. Don ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu, saƙo daga Abdullahi Magaji Findiga. Yau da gobe shugabanni sukan yi ma mutanen da suke wakilta alkawarurruka musamman ma lokacin kamfe na yakin neman zaɓe, wanda wasu daga cikinsu ke cika wasu daga cikin alkawarurrukan wasu kuma saɓanin haka. mu da suke wakilta a matakin jihohi da ƙananan hukumomi mukan iya yin gangami zuwa ofishin ƙaramar hukuma ko ta jihar don gabatar da ƙorafe mu ko kuma mukan gabatar da ƙorafe mu ta gidajen rediyo talbijin kafafen yada labaru da sauransu sako daga lawan alkali yusufari a gaskiya jihohi da ƙananan hukumomi suna da babban mahimmanci a ɓangaren ci gaban ƙasa sako daga munai ka challatar muwa Gaskiyar magana to kwamiti za a sa a kowace ward su kuma sai su sa musu ido. Sako daga Adams Muhammad Farin Doki. Matasa suna da mahimmanci sosai akan sa ido wajen harakokin domin ta haka ne zai sa ita gwamnati ta san abin da ake kashewa. Sannan sanadiyar sa idanun matasa da suke yi, ita gwamnati za ta san ana yi da matasa. ta sanadiyar hakan da kulawa tare da sa idon da suke yi akan ƙananan hukumomi zai sa ta san aikin da ake yi wa talakawa. Sako daga Bashiru Albashir. Yau da gobe tabbas jihohi da ƙananan hukumomi su ne mahi kusa ga talaka, sai dai kash talaka baya da damar sa ido don neman abin rihin asirin yau da kullum da ya sha mai kai. Amma 'yan uwana talakawa to ga dama ta samu. ƙungiyar muryar talaka da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya a shirye suke su bi kadin duk wata ƙumbiya da ake da dukiyar ƙasa a jihohi da ƙananan hukumomi tare da gudunmawar kawahen yada labarai irin su VOA da makamantansu. Sako daga mataimakin ma'aji na ƙungiyar muryar talaka na ƙasa Alhaji Murtala a basu mai shadda Kwantagora. A yanzu ƙananan hukumomi ba su da katabus balle su ce wani abu tunda salari kurum suke iya biya sauran bayani yana gun wanda ya ɗora su sai yadda ya ce haka za a yi alhali kuwa talaka ya kusa da su. Sako daga Bashir Yu Garko. Ni a ganina shine kowane gwamna ko shugaban karamar hukuma su dinga hitowa kawahin yada labarai suna yi ma jama'a bayani akan kuɗin da ya shigo musu a wata. kuma da yadda aka kashe su kuma su dinga neman shawara wurin talakawan da suke mulka domin su suka san bukatunsu saƙo daga attahiru tsoho wallahi in dai ba dokokin da suka yi wa ƙananan hukumomi da baibayi aka yi ba babu wani alfanun da talakawa za su samu domin gwamnoni abin da suka ga dama suke yi da kudaden ƙananan hukumomi saƙo daga ibrahim yakubu imam gaskiya al'umma ba su hoye mayar da hankali akan ƙananan hukumomi ba sai dai gwamnatin jiha da ta tarayya hakan ya biyo bayan ganin da suke yi ne kamar nauyinsu kacokan ya ta'allaka ne akan gwamnatin tarayya da ta jiha ɗin a yayin da suke ɗaukar shugaban ƙaramar hukuma a matsayin shi dai ga shi nan ne kawai saƙo daga shehu adamu rijau hakan ba za ta yiwu ba har sai matasa sun daina jagaliya sako daga Idris ɗan gaji ƙohon na isa. Gwamnatin tarayya ta tilasta ma gwamnoni da cewa a bawa ƙananan hukumomi kuɗin su kai tsaye, shi ne zai sa su yi ma jama'a aiki. Sannan a san yadda za a gano cewa sun yi aiki ko ba su yi aiki ba, saƙo daga Dr. Bala Jalo. Hakan ba zai yiwu ba sai talakawa sun guji maula da san kansu, ta hakan ne za su iya sa idan da gargaɗin shugabanni, saƙo daga Abubakar Ahmad Roni. ai local government waje ne da ake sace kudin talakawa sako daga nasir mustapha To kukan kurciya dai jawabi ne inji masu iya magana. Yanzu ga zauren matasa da muhawara akan alakar da ke tsakanin talakawa da gwamnatocin ƙananan hukumomi da na jihohi. Me yasa talakawa suka hissa ma gwamnatin tarayya ido ne da tuhumar ta kan yadda take sarrafa kudaden jama'a? Me yasa talakawa ba sa matsa ma ƙananan hukumomi da jahohi waɗanda su ne kusa da su da gwamnatin tarayya? Me ya kamata jama'a ta yi ne don ta tursa ma gwamnatocin ƙananan hukumomi da na jihohi da gwamnatin tarayya? Ibrahim Abdulaziz ne ya jagoranci wannan muhawara tare da wasu matasa. Karima Abakar da Emmanuel Alhaji Song da Usman Umar da kuma Awal Babbo. alhaji shi shine idan ka duba a tari yana ganin mu ma jama'a da namu laifi idan muka tashi mu muke zaben shugabannin kayan hukumai amma sai mu mai da hankali musamman matasa mu ake amfani da mu lokacin zabe sai mu ce e, gwamnatin tarayya e, za ta yi shugaban kasa zai yi gwamnatin tarayya wani yana can matsayin tarayya alhali ga wanda ke kusa da ni me ya kamata su jama'a su fahimta rawar da ƙananan hukumomi za su taka da ma jihohi don bara manta ba ko ni e, shugaban karamin hukuma na nan yola ta arewa wanda ta shuɗe ya biyo mu a filin kwallo yana ta roƙan mu mutum biyu ne a bayansa don Allah ku taimaka rana kaza ku ba mu ƙuri'a don Allah suna ta bibiyan mu duk inda suka ga taron mutum biyu uku suna roƙo amma daga baya bayan aka bashi ƙuri'a din Allah ya bashi nasara ya ci sai ya zama na baya da kawai yana cikin tinted na glass idan ka zo wucewa sai dai ya sauke daga maka hannu to wannan baka samu ma ka ganshi ba ma bare ka ku gaya masa menene matsalar ku har ya biya muku bukata Eh, wai idan bera na sata da na da wari su kuma jama'a mai laifin su na rashin sani ko kuma me ya kamata jama'a su fahimta rawar da su kana ko kuma me ya kamata su taka musu eh abinda zan yi kira ga mu al'umma mazauna yan gari wa'inda muke zabe kamata ya a ce mu gane cewa wani mutum muka zaba wane ne ya fito zai zai nema takara mu zabe shi a matsayin eh, shugaban karamar hukuma ko kuma wani wanda zai shugabanci wannan al'umma to idan da ba da misali kamar yankin kudu maso gabas wato al'umman ibo sai sun duba kai kayi wa yankin ka wani abu na ci gaba kamin nan su baka shugabanci ka jagorance su kenan su can ƙananan hukumomin su da jones suna tabuka wajen samar da aiki matuƙa gaya domin a ƙasar nan kaman wani shara ta ba arewa eto arewa zan iya cewa kamar misali kamar gwamnoni ko shugabanni kananan hukumomi kamar gwamnoni ma misali su yi koyi da rocha sokorota an ce a yi biya mafi karancin albashi dubu goma sha takwas shi yana biya sama da dubu ashirin to kaga menene ya kasa a cikin abun da yake samu kamata eh, abun da ya kamata su yi su duba matasa ba wai lallai sai aikin gwamnati ba a bunƙasa harkar noma idan aka bunƙasa kowane ayyuka to duk wani matashi yana da ilimi akan abun da ya shafi kanikanci kafinta ko ma wani iri sai a inganta masa shi to muna gode jama'a kare da ku sha'afa a shirin nan na yau da gobe kuke saurara na murar amurka a batu da ya wani batu kuma shine dan wana shine zan tambaye ka shine na batun da an tambaye ka ne a yawanci mun fi mai da hankali wajen gwamnatin tarayya wajen samar da eh, ba wa ayyuka ba wajen ci gaban kasa kiwon lafiya ilimi da sansu shin kanan hukumi suna ayyukansu da ya kamata musamman ma su suke kusa da al'umma wajen haka ilimi kiwon lafiya gaskiya a gwamnatinmu yanzu kan babu wai ganin kananan hukumomi babu me yasa don ba su kula da eh, eh, kukan su da suke kawowa don yanzu haka ma heto service ne suka rike suna gani kamar ba zaben su aka yi an doke su an ba su ne kujeran sabili da haka ba yadda mutum zai tinkare su ya zo ya ce yana son abu in ka yi magana su ce an ba su ne ba wai elected nasu ba ne aka yi. Tuna jama'a ka san eh wato Ibrahim Abdulaziz da aka bi ta barawa ta mabi sawu. gaskiya shugabannin kananan hukumomi musamman ma inda muke a yanzu da yawa ba a sake musu maran da ya kamata a ce kudin su ya zo directly daga gwamnatin tarayya inda za su gudanar da ayyuka wanda yake da kishin ya aiki bai samu kudin ba wanda yake so ya sata bai samu kudin da zai sata ba to kaga kamata yi idan har kudin karamar hukuma ta zo kamata galibi rashin kudi ne shi yake hana kananan hukumomi gudanar ayyuka galibi idan kai magana za su ce maka a'a kudin su ne gwamnatin gwamnatin jihar ba ta sake musu kudi ba bare su yi albashi ko kuwa a su gudanar da wasu ayyuka galibi bi haka suke faɗi to a kaji abin da suka faɗa kai ana ganin me yake hana ƙananan hukumomi ko kuma gwamnatocin jihohi gudanar da ayyuka idan haka ne in kuma haka me ya kamata su mai da hankali a kai to su duba yawari yara suna zama babu kuɗin makaranta babu abun da za su yi su biya ma kansu kuɗin makaranta kamar su asibiti da sauransu ne kamata ƙananan hukumomi su yi to kananan hukumomi dai su taka rawan gani game da asibitoci domin asibitocin kauye wasu wurare zaka je babu magani babu kwararrun likitoci kuma ana yawan asaran rayuka sosai so don allah gwamnatin jiha da nama federal da local government su yi kokari su samar ma mutane wuraren kiwon lafiya da kuma ayyukan yi na matasa to hajji kin jabin suka fara ku a shin kana hukumomin ku suna ayyukan da ya kamata in kuma ba sa yi me ya kamata su yi muku a gaskiya babu don akalla ya kamata su taimaka za ka ga mutum yana zanne a kauye tana da ciki a ce za a zo awo ko wani abu kaga ba asibiti ba komi kamin a kawo mutum fa in ba akwai tsawon kwana ba sai ka ga an rasa shi rashin kula ne kuma a yau dai kowa burinsa yana so ya aikin gwamnati ne at least kuma ya kamata da a samu ko irin noma da sauransu kamar makarantu akalla yanzu zaka ba kowa yake so ya yi aiki ya zama malami ba don gaskiya ba a ganin su ba a taimaka musu wata ya kare har a shiga wani ƙananan hukumomi suna makarantu da irin samar da wajen ci gaba kamar kiwon lafiya sun suna yi eh to wajen ci gaban mm. su eh, wato suna kawo abubuwan mun rayuwa kai gaskiya babu mesa to wannan daga gurin su ne kamar yadda aka faɗa yanzu zaka ga mutum wai shi head of service ne in ka yi magana ya ce shi ma bai san inda ya saya ba a saya sai an yi zaɓe to kaga abun yana gaba gaba mm, to me ya kamata a yi anan to abun da ya kamata aka yi a yi dai manyan ne ya kamata su da abun su da abun yake kansu ya kamata su su sa hankali to alhaji awal eh, tambayar da zan maka ta kashi shine wani shara ka wa su al'umma wani na ganin kanta san kan cewa ba wai sai gwamnatin tarayya ne kawai za ta samu musu da ayyuka ba ba sai gwamnatin tarayya ce za ta samu musu da ayyukan yi ba a gaskiya duk al'umma da muke tare da su a kasar nan ta mu ta najeriya baki daya ba ma wai jiha kaɗai ba duk wanda ya sa ran cewa gwamnati ta tarayya ko ta karamar hukuma ko ta jiha ita ce za ta wadatar da shi da aiki to ya wa kansa karya kamata yi ka sani cewa a matsayin ka na dan najeriya da kuma yanayin inda yanayin kasar mu take kamata yi ka zauna ka yi tunanin me kamata ka yi bari yiwu ka zauna ka cewa a ah, don ma kai dan makaranta ne bari hana ka dan samun wani abun yi ba wanda za ka dan taimaka idan muka tashi muka idan muka tuna cewa kakanninmu kuma iyayenmu sun tashi da wani sana'a ce ta gado ko a akwai masu eh, eh, tsaka zare akwai ko a dinka hula akwai dinki da ma sauransu wani sana'an hannu dai wanda yau ka dauki sana'an hannu na zama tela in ina dinki zan iya samun kuɗi in dauki kuɗin nan a rana guda in je in sayi dabba ko in sayi fili ko in kashe su ba tare da na ji tsoron cewa na taba uwar kuɗi ko jari misali don wannan sana'an hannu ne duk abinda da na dauka na yi amfani da shi ina sa tsammanin gobe idan na shigo kasuwa zan kuma samu ire-iren wannan to kamata yi matasan mu su duk wani aiki ko karatu suke ko ma aikin gwamnati kake ko ma me menene ne ka tabbata kana da sana'an da za ka yi domin ka rike kanka dan in ka ce kana jiran gwamnati to ka wa kanka ƙarya domin gwamnati ba za ta wadace eh, kowa a ƙasar nan a ce ya samu aiki ba babu kai kuma wani shara ka ba al'umma na batun kan san kan cewa ba wai sai gwamnatin tarayya ce ba kawai za ta samu su aiki to a tace nema namiji dai ba san sadarago ba ba ba maraya sai rago sabili da haka in ka tashi ya kamata ko bero ko wani abu sana'an hannu da yana da kyau ka koya kamar yadda gwamnan adama eh, wanda ya tafi admiral murtala manir yako ya yi a makarantu na koyar da aiki yanzu haka koyon da suka yi karatun tutiyas sun dawo manyan injiniyoyi suna aikin sana'a hannun su ba su rasa su je su aiki daki daya ba su rasa dubu daya da dari biyar ba sabili da haka wannan yana da kyau kuma eh, gwamnatocin kan hukumomi wani shara ka ba su wajen su cika alkawari ko kuma irin gudanar da ayyuka musamman ma ga al'umma su mai da hankali in mutum ya zo yana neman taimako in sana'a ne a ba su hannun jari tabbatun samar da kayakin mun rayuwa kamar asibiti makarantu da sansu tuka yana da kyau don yanzu haka akwai wata kayuwe ta gefen gujenmu yanzu haka ba su da ruwa ruwa da yin sun suna saso a mai da gudawa yanzu haka suna neman bohol ko rijiya yanzu haka ya kai wata uku ba musu ba su shugaban kanan hukumomi shara ka ba su batun maganan ayyuka da ya kamata a kayan hukumomi da kuma jihohi suke to ni dai ina kira ga al'umman matasa mu bar zaman banza mu nemi aikin yi idan mun ce muna duban shugabanin mu nan ne za mu bata ma a kanmu lokaci akwai aikin noma akwai su panalbita akwai su gyara mu shiga cikin gari mu yi aiki gwamnatoci dai su yi su nemo ma mutane social amenities a cikin abubuwan more rayuwa a kowane local government yanzu akwai wani kauye a son sunan kauyen moroma inda suke ɗeba ruwa ya kai kilomita bakwai da kafa sun yi kokari sun tona rijiyoyi kusan ashirin da biyar ina gaya maka wannan abun har ga allah ne ba su samu ruwa ba kuma gwamnati na zanne na kallon su ba abun da suke yi asibiti babu mata da yara sai mutuwa suke yi kowane shekara sai sun yi kuka ga gwamnatin local government da ma state amma har yanzu dai kamar an shuka dusa ta Allah sa je kansu to hajji a ƙarshe wani shara ki ba wa su hukumomi tun da yanzu misali mun ji abin da ya fara wasu yankuna ba ba sa shi kuma sannan akwai ƙananan hukumomi da kuma jihohi me ya kamata waɗannan jihohi da kuma ƙananan hukumomi su yi to a kalilla da su samo ma ma'aikata aiki don a daina zaman banza in banda aikin ma ai za a iya ko keken nan mutum zai iya daga fashi haka an ga fashin ka yana kyau har za a dinga baka kana wasu ayyuka kaga ka ci gaba to kamar wajen samar da ababen more rayuwa kuma da suka lissafa ba to ya kamata gwamnati ta duba ta taimaka don a samu a rage zaman banza To me yasa talakawa ba sa tsara kansu su rika bibiyar ƙananan hukumomi da jahohi domin su san yadda ake sarrafa musu dukiyarsu? su ina ganin abin da ya faru saboda dan taɓarɓarewar harkar yadda ake tafiyar da harkar mulki na ƙananan hukumomi a yanzu a tsari ƙananan hukumomi ita ce hukuma mafi kusa da talaka wadda ya kamata a ce ya fi shan romanta fiye da gwamnatin tarayya saboda ita tana nesa da shi su ƙananan hukumomi an kafa su ne su dinga yin aiki wanda ya shafi mutane kusa mafi kusa da su abin da ya shafi mutane wanda za su dinga gani a ƙasa fiye da wanda yake a gwamnatin tarayya to amma lallacewa da taɓarɓarewa ta tsarin aikin ta yadda su shugabannin ƙananan hukumomi da sauran waɗanda ake zaɓa ya zama na idan suka shiga maimakon a yi aiki sai ta wadaka da kuɗi shi ya sa mutane har suka manta ma da tsarin yadda za su dinga sa ido akan ƙananan hukumomi ita gwamnatin jihohi da ɗan saura har yau gwamnatin jihohi sukan ɗan yi aiki wanda talaka zai gani ice gwamnati tana aiki a kan ƙananan hukumomi saboda a yanzu akwai gurare da dama da za ki je ki tarar da ƙaramar hukuma sai ba za ki taɓa sanin ma cewa akwai ƙaramar hukuma ba musamman ƙananan hukumomi da suke a cikin birni waɗanda suke a capital ɗin jihohi za ki tarar da cewa ga kuɗi maƙudan kuɗi ana turo musu amma ba wani aiki wanda za ki nuna ki ce talaka ina mora mafi kusa da su ina ganin a yanzu in banda bangaren da ya shafi ko yadda firamare na um, makarantu da kuma harkar irin kananan asibitoci din nan wanda za a ce daga aljihun karamar hukuma yawanci ake kula da wannan bangarorin to gaskiya babu wani bangare da za ki iya nunawa sosai talaka ice lallai wannan abin yana shafata daga karamar hukuma amma jihohi tabbas jihohi suna ayyuka ana ganin jihohi da dama suna yin titina suna gina sababbin asibitoci suna gyara makarantun sakandare akwai jihohin da suke yin university ma da yawa akwai abubuwa da dama wanda za ki ji ana cewa gwamnati ta jiya ta yi so su mutane gaskiya ina ganin abin isa ba za su iya sa ido ba ko in ce ba sa sa ido suna sa ido din lalle mutane suna gani suna fahimtar me yake zuwa idaho amma ba su da hanyar fahimtar yadda za su iya magance abu saboda a tsari na mulki idan ka an zaɓi mutum ya je yana tafiyar da aikin gwamnati kuma ya zamana akwai saɓani akwai matsaloli a yadda yake tafiyar da wannan ah, ofis ɗin da aka zaɓe shi kamar misali a ce kana ƙaramar hukuma kun zaɓi shugaban ƙaramar hukumar ku kuka ga baya yin aiki wanda kuka zaɓe shi akwai tsari na kiranye wanda za ku je ku je kamar yadda kuka je kuka yi layi kuka zaɓe shi akwai tsari da ita hukuma ta zaɓe ta bayar wanda za ku zo ku nuna cewa ku fa wannan mutumin da kuka zaɓa bai muku ba ba kwa son shi yanzu kun fasa to amma gaskiya akwai rashin wayewa da rashin fahimtar yadda wannan tsari yake tsari ne da ya kamata a ce masana shari'a masana harkar zaɓe sun shigo sun wayar da kan mutane akan yadda zai abubuwan sannan abu na biyu matsala ta ita kanta harkar shari'a ta najeriya duk abin da ya shafi zaɓe matukar an yi kafin a ce su waɗanda suka zaɓa mutane su kiranyo mutum su nuna cewa bai musu ba yana da matsala abubuwa ne a cakuɗe 'yan siyasar sun riga tun da su suke kula da harkar tsara constitution din da gyaran ta ya zama da system din sun riga ya dan zama a gurɓace yadda za ku ta bin matakan shari'a ku ta bi ku ta bi ku ta bi har sai lokacin da aka zaɓi mutumin nan ya ƙare ba ku gano inda za a gyara zaren a ce an dawo da shi ba sannan wata matsala da take faruwa wajen taɓarɓarewar yadda ƙananan hukumomi ko kuma gwamnatocin jihohi suke kula da dukiyar jama'a da ayyuka da su shine yawan yawan waɗanda ake zaɓa musamman a ƙananan hukumomi akwai zaɓe kala biyu da ake yi akwai primary election wanda ake cewa ita jam'iyya take yi akwai secondary election wanda mutane suke yi to gaskiya a halin yadda muke ciki a najeriya sau da dama kawai waɗannan jam'iyyu sukan ɗauko mutane 'yan lelansu wanda yake shugabanci a jiha a matsayin shi na gwamna shi yawanci yake ba da sunayen waɗanda yake so su zame masa eh, shugabannin ƙananan hukumomi daga cikin 'yan jam'iyya wanda suke siyasa tare. So da haka in an zo primary election ko da an samu wasu mutanen masu ilimi masu himma waɗanda ake musu kyakkyawan zato za su yi mutane aiki ba za a zaɓe su ba saboda akwai waɗancan 'yan lele 'yan gatan gwamna sai gwamna ya turo duk dabarar da za a yi in an zo wannan primary election din sai zama waɗannan 'yan lelen su ne suka zama aka zaɓa in an zo takara su za su in gani yawan yawanci tun a wajen zaben ba a zaben mutanen da suka dace so da haka mutane saboda wannan jin haushin yawanci waɗanda ma za a zaɓa ɗin ba ma mutanen kirki ba ne tun kan a zaɓe su kuma san cewa in ma sun zo sun fara harkar ayyukan ba aiki za su ba sai ga mutane sun fita daga harkar su abu na biyu kuma idan aka zo na biyun shine bayan an zo yin zaɓe na babban zaɓe ɗin zai zama na shi gwamna a matsayinsa na shugaba sai danne harkar zaben da dabaru sai zama na jam'iyyar da gwamna take kan mulki ita ce yawanci take cinye zaben ƙananan hukumomi gaba ɗaya in ma an samu da ƙira za a samu a samu karamar hukuma ɗaya ko biyu ko uku a cikin yawan wanda jiha take da ita wanda za a ce sun ci zaɓe saboda haka wannan shi ma yana tasiri akan lamarin yadda ake kula da ƙananan hukumomi to wani gwamnan ma asusun da ƙananan hukumomi suke amfani da su zama na yana karkashin hannunsa yadda ita tsarin constitution na najeriya ya bayar cewa kudin kananan hukumomi izo directly ije asusun su kudin na jihohi ya je directly ya je asusun su sai na in ma ya zo na kananan hukumomi sai gwamnatin jiha ta karɗe in ta karɗe gwamna shi yake da iko idan ta tura musu abin da ya ga dama kuma in ana maganar sata ina kusa in ka tambe mai tela mai raba no ya yi shi lahi Ahmad Abubakar Dakta kenan yi wannan bayani mai hashin baki da kuma lura da al'amuran yau da kullum. To ina waɗanda ke ta samun saƙonnin waya daga wajen 'yan damwarar da ke cewa daga babban bankin Najeriya ne CBN? Ɗan iya ma ya samu irin wannan saƙo yanzu ga Isa Lawal Ikara da labarin ɗan iya. yau dan iya da kafar shi ya tako ya iske ni gida ina kwance ya ce dan ikara duniyar nan fa ta lalace na ce dan uwa mai ya faru ne don dama ni na ganka ka shigo yau a firgice ya ce wallahi wata gayya ce da ke jiran kawai mutum ya tare dukiya su zo da wayansu wai don su sace suka turo min sakon waya wai katin cire kuɗi na banki na fa ya su kurkuce saboda haka idan ina son ci gaba da amfani da shi to sai in kira wayar su dan sai sun tantance kuma wai ma daga babban bankin Najeriya CBN ne dan kawai sun ga yayi fice. Ko da na gwada kiran wayar kawai sai na ji suna ta yi min tambayoyi akan sirrin da ke jikin katin karɓar kuɗin asassace daga nan ne fa na gano lalle wannan shimfiɗar ta 'yan damfara ce wato 'yan 49 dinan da Allah ya musu baiwa hikima amma sai suka butulce. Na ce lalle kam dan iya nima na samu labarin wannan gayyar soɗi waɗanda su kullun sai sun sun zuba zallan zamba ne suke jin daɗi dan ya ce aini abin da ya ban mamaki ma rabon asusun banki na da kuɗi fa tun baɗi shi yasa nan da nan na gane su ma sun kuga cikin ruɗi saboda haka ne ma dole in yi wa 'yan uwana 'yan najeriya gargaɗi kada su sake su bari su bayyana wa wani sirrin katin fidda kuɗin su na atm kawai saboda zakwaɗi don duk abin da ya shafi dukiya yana buƙatar bincike mai faɗi su kuwa 'yan damfara masu fowa 419 kasan kullum tunaninsu yaya za su su yi kuɗi saboda sun yi imani cewa rayuwa sai da kuɗi ne kawai ake jin daɗi shi yasa kullum idan su rufe ga suna ta faɗi tashi kurɗi kurɗi na ce dan iya ni abin da ke bani mamaki ma shine wai a mulki irin na shugaba Buhari da sauran sabbin shugabanni waɗanda ake ganin ko neman halas mutum yake a zamaninsa sai yayi tsantseni amma a ce har an samu wasu masu shirye shirin zamba mai muni wadda mutane da yawa ka iya aukawa cikin lokaci ɗan ƙanƙani dan iya ce ai dama ka san fa akwai masu tarar aradi da ka a cikin kowane karni. kai dai kawai abin da ya kamata mu gaya wa matasan wannan zamani shine su guji duk abin da Allah da kuma dokokin ƙasar su suka yi hani don ka san masu wannan bakar harkar damfara ta fawon nayin fa su san ba amfani shi yasa ma gwamnati ta riga ta yi tanajin hukunci mai tsanani don haka dai wajibi ne mazambatan nan su canza tunani na ce to dan iya Allah ya sa dai masu aikewa da sakonnin ƙaryar da ke cewa bankin CBN ne su daina don kuwa duk da yake burinsu su tafka wasu 'yan ƙasa kazamiyar barna to su fasani za su iya jefa kansu cikin mummunar fitina don kuwa yanzu duniya ta waye komai kake ana ganin ka kamar da tsakar rana saboda haka ne ma wasu ke ganin yanzu fa duniya babu sauran wani sauna don ko komawa suka tinkara da wannan sa saƙon zamba a wannan zamani sai ya zauna kuma ya auna watakila ma tun da zamani ne sai ya tura saƙon dandalin sada zumunta na facebook ko twitter don a tattauna kasan kuɗi yanzu a ƙasar sun yi wuya saboda haka babu wani mai musu riƙon kaina don haka dai masu damfarar nan da sunan banki ku sani kuna jefa rayuwar ku ne cikin muguwar barazana ba nan duniya ba ko har lahira hukuncin ku ya zo daidai da na maciya amana. gaske har ya To baki ɗaya dai iyakacin wannan shiri kenan sai kuma gobar haka da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shiri akan kiwon lahiya yanzu a madadin wato wanda ya haɗa mana sauti Daniel Brown da injiniyar mu Zainab Abdulrahman da ma Jamila Kabiru fage abokiyar gabatar da wannan shiri wadda yau bata samu damar shigowa ba ni Halima Jimrau ke sallama da ku ku huta lahiya. shirin su ba sa daina Amurka tantance. This program has come to you from the Voice of America, Washington.